Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar tallafin gaggawa da 'yan gudun hijirar arewa da ke kudu ke bukata biyo bayan zanga-zangar 'yan sas. a sokoto kuma efcc ne ta sake gurfanar da 'yan sin din nan da ake tuhuma da rike kudade ba bisa ka'ida ba a gaban kotu a nijar ma taron zaman lafiya aka gudanar karkashin kungiyar nan ta rai muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka farko ga labaran duniya daga washington cikakkun labaran duniya mai karantawa fili hashin gumel. 'Yan kwanaki kafin masu zaɓe su kaɗa ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar Amurka. Jiya Alhamis manyan 'yan takarar biyu sun mayar da hankalinsu a jihar Florida da ke kudu maso gabas. Idan hal Florida ta koma shuɗi aiki ya ƙare, aiki ya ƙare. tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya faɗa mahalarta gangamin da ya gudanar a wajen kwalejin Broward yana nufin launin jam'iyyar Democrat. ya kuma sake faɗa a wani irin wannan gangami da ya gudanar da yammacin jiya alhamis a birnin tampa biden ya soki shugaba donald trump yayin da cutar coronavirus ke yaduwa saboda gudanar da manyan taruka inda yawancin masu halarta ba sa sanya abin rufe baki da hanci yana kiran tarukan tarukan yada cutar shugaba trump lokacin da yake jawabi ga ɗimbin jama'a filin ajiye motoci a tampa ya sake yin hasashen fitowar masu jefa ƙuri'a na republican sosai a ranar uku ga watan nuwamba za mu ci wannan zaɓe ku sa ido in ji shugaban ƙasan an shirya zai bayyana da yammacin ranar a wasu taruka a north carolina amma an soke su saboda iska mai ƙarfi da sauran halin yanayi kamfen ɗin da aka dakatar an shirya yi ranar litinin trump ya kuma ce ƙasa za ta samu allurar rigakafin covid-19 a cikin 'yan makonni yana mai alkawarin cewa tsofaffi za su kasance na farko a jerin waɗanda za su fara samu a florida mutanen da suka wuce shekaru 65 a wannan shekara na iya kunsar kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suke zaben shugaban ƙasa rasha ta ba da rahoton adadi mai yawa na kamuwa da mace-mace daga cutar coronavirus a jiya alhamis sabuwa alamar da ke nuna cewa ƙasar na sake kokarin shawo kan barke da jami'an kremlin da ba da jimawa ba suka nuna matsayin waɗanda suka shawo kanta tawagar da ke kula da cutar coronavirus a ƙasar ta samu sabbin kamuwa da cutar dubu 17,717 da kuma waɗanda suka mutu da shida a ranar alhamis kaɗai wanda ya ɗaga adadin mutanen ƙasar da suka kamu zuwa sama da mutum miliyan ɗaya da biyar. Da kuma waɗanda suka mutu da ɗaya daga cutar. a halin yanzu rasha ce ta hudu cikin jerin kasashen duniya da suka fi yawan kamuwa da cutar bayan brazil da india da amurka amma duk da abin da mai magana da yawon kremlin ya bayyana a matsayin matsin lamba mafi girma akan tsarin kula da lafiyar na kasar shugaba vladimir putin a jiya alhamis ya tabbatarwa da rasha cewa ba za a sake kulle cikin bazara ba irin wacce ta lalata tattalin arziki tare da sa amincewarsa ga 'yan ƙasa ta yi ƙasa mahaukaci guguwa da aka yi lakabi da suna zita ta kashe mutane shida tare da yan barna yayin da ta kawo iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabar tekun amurka a fadin tsakiyar jihohin atalantika a cikin rahotonta na baya-bayan nan hukumar da ke kula da guguwa ta amurka ta ce zita tana kan iyakar virginia da jihar north carolina dauke da iska mai tafiyar kilomita 85 a cikin sa'a guda kuma ta nufi zuwa arewa maso gabas zita ta sauka zuwa ƙasa a matsayin guguwa mai ƙarfi mataki na biyu a louisiana da ke gabar teku a amurka a arewacin jihar virginia da birnin washington dc ana tsammanin samun ruwan sama santimita biyu zuwa bakwai kimanin inci ɗaya zuwa uku na ruwan sama labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sojojin Sudan ta kudu biyu da sojojin Uganda biyu sun mutu a wani artabu ranar talata kusa da kan iyakar kasashen biyu a cewar mai magana da yawon sojojin na Sudan ta kudu. Manjo janar Lul Rulukong mai magana da yawon rundunar tsaron ta Sudan ta kudu ya ce wata runduna mai dauke da muggan makamai na sojojin Uganda sun yi abin da ya kira babban kutse zuwa yankin Sudan ta kudu. Wancan runduna ta kai harin bazata akan iyakar mu ta fogi. da ke yankin magwi a jihar equatoria da ke gabashi mu sun fada artabin da ya kashe mutanen mu hudu biyu daga gefen mu biyu kuma daga gefen ufdf kong ya fada wa shirin south sudan in focus na murya amurka kong ya ce sojojin na uganda sun kuma kame wani sojan sudan ta kudu shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya killace kansa a gidansa bayan da aka gano cewa wani wanda ya suka ci abinci tare ya kamu da covid-19 wani mai magana da yawun ramaphosa ya ce ranar talata ne ya samu labarin cewa ya yi ma'amala tare da mutumin da ya harbi da cutar yayin da shi da wasu mutane 35 ke halarta wata liyafar cin abinci a ƙarshen makon da ya wuce a cikin sanarwar da ya fitar mai magana da rama ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban kasar. kuma zai ci gaba da aiki killace kansa da shugaban kasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus yake karuwa a makonnin baya-bayan nan. Zuwa yanzu dai Afirka ta kudu ta tabbatar da kamuwar mutum dubu ɗari bakwai da goma sha tara da cutar da kuma dubu goma sha tara ɗari da goma sha ɗaya da suka mutu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana ƙasar China wadda 'yan kwaminisanci ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini. jiya alhamis a indonesia zango na ƙarshe na rangadin da ya na ƙasashe hudu a yankin sakatare pompeo ya yaba wa ƙasar mai rinjayen musulmi saboda rungumar dimokuraɗiyya da kuma haƙuri da sauran addinai a bainar mambobin na halattun ulama ƙungiyar musulmi masu sautin ra'ayi wacce take aiki akan ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi babban jami'in diplomasiyyar na amurka ƙarara ya ambaci abin da ya kira cin zali da china take wa musulmin uyghur a xinjiang inda hukumomin china masu ra'ayin kwaminisanci ke murƙushe su ta hanyar zalunci ciki har da garkama 'yan kabilar uyghurs miliyan ɗaya da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su labaran duniya aka saurara za mu shiga babin rahotanni Da farko ga wakilinmu alfansos da rahoton halin damuwa da 'yan gudun hijirar yankin Arewa suka shiga a sanadiyar zanga-zangar 'yan SAS. yayin da ana ta kai ruwa rana a kan zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sandan sas wasu hausawa da suka tserewa tarzoma daga sassa daban-daban na yankin kudu maso gabas suka gudo kasuwannin shanu na okigwe da lobanta na cewa wannan lamarin yanzu ya jefa su cikin halin haƙula'i inda suke kira ga hukumomi da su hanzarta su kawo musu ɗauki suna na mutasar usman na zo daga kano kuma ina zaune a olu imo state tun da ba wani abu da mutum ya tsira da shi sai ka jikinsa abincin da zaka ci ma ya nema wahala su dai da yake kana cikin yan uwanka dole ne wasu za su ga yanayin da kake ciki su da al'amarin nan abin da ya faru mu ma Allah ya kiyaye mu abin da bai sami wa wata. Abu daga Sokoto. Zaman da aka yi nan gaskiya ni dai nake ɗan uwana sun ce asibiti ni dai nake ga wanda ma kuɗin jinya sannan asibiti an sallame mu ga ko kuɗin mota ba ni da wallahi. na ma kuɗi abinci yi wani da su waɗanda a garin kala ɗaya a garin suna an sayar da an wanki. suna ya audu ina zama a bana wata site mun za mu gudu da din muna wurin yan kusawa a kibo yanzu ba mu can abadin don mun mun bar abbataran da abin ya faru yanzu dai iya gurgurgurfin da muna bukatar da wurin gwamnati yanzu dai kawai shi ne da a zama da wajen gaskiya tafiyan da na cikin mutane da ba zama da su kafin aka gugu yanzu su ne suna shan wahala kan banza. ni suleiman musa nake daga abba na gudu na zo nan da kwanta ni direba ne suna cikin abba ne. muna cikin matsala ne sosai a nan jama'a na suna nan kawo mana a abinci da sauransu amma gaskiya muna cikin halin wahala nan sosai gaskiya neman guduma sosai a wurin gwamnatin ta taimaka da wannan abu da yake abu ne ba jama'a muna neman gwamnati taimaka mana. to kowane kokari ake don ganin cewa an kai murmushi fuskokin waɗannan 'yan gudun hijira a wuraren da suka samu mafaka. Sana Alhaji Ahmed wayanda suke da wani wanda aka sassa su ta'adda wanda mun gani sun galabaita mun ɗauke su mun kai sunan clinic a nan da global da muka musu treatment har kuɗi da aka aka samu wasu aka sallame su wani ma wasu wasu ana asibiti har yanzu a kullum ta wajen maganin abinci kuma ma taimaka jama'a suna kawo abinci suna ba su kaya ma an kawo su kaya su ana ba su kaya wani da wunduna su ana ba su sun da su sa. sunana alhaji abdullahi ya yabi sakatare na dillalan shanu da kuma safarar kayan abinci wanda yake tasowa daga arewa zuwa nan kudancin kasar nan lallai abubuwan da suka faru ba mu ji dajin sa ba kuma ba mu taba ganin irin sa ba yanzu muna da yan gudun hijira wanda suka taso daga afa na Abia State da kuma Olu a nan Imo State wanda muke zaune tare da su a nan ta yaya kuke tallafa musu yanzu haka dole ne ta kowane hanyoyi za mu nemi ta yadda za mu yi yadda za a ciyar da su yadda za a kula da su a asibitoci da sauransu kiran da nake wa gwamnatoci ainihin inda wannan abubuwan suka faru misali kamar abia sannan Himo state gwamnonin su duba jama'a da ido rahama su tabbatar cewa wannan abun an biya jiya wanda suka rasa rayukansu da irin dukiyoyin da aka rasa da dai sauransu su gaba da gwamnatocin su yi wani abu kai. Alfonso muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. A Sokoto hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta sake gurfanar da 'yan ƙasar Sin ɗin nan da ake tuhuma da rike tsabagen kuɗi fiye da naira miliyan biyar ba tare da bin ƙa'ida ba a gaban kotu. Wakilinmu Muhammad Nasir daga Sokoto na ɗauke da rahoton. Tun ranar 15 ga watan Mayun wannan shekara ne hukumar ta EFCC ta gurfanar da Mr. Meng Wei Kun da Mr. Zui Koi akan yunkurin bayar da naira miliyan hamsin ƙasa ga shugaban hukumar ta efcc shiyar sokoto a zama wani kaso na cin hancin da za a bashi ana cikin wannan shari'ar a babbar kotu ta daya da ke sokoto kwatsam hukumar ta efcc ranar litinin ta wannan mako ta sake damke mutanen guda biyu ta ƙara gurfanar da su gaban kotun tarayya da ke nan sokoto bayan waccan kotu ta bayar da su beli to ko akwai bambanci ga laifukan da ake tuhumar su sa'ad hanafi sa'ad shine lauyan hukumar ta efcc can kotu jiha ana tuhumar su da cin hanci abinda ake ce ma bribery wannan kotun kuma bata da hurumin da za su saurari wannan kara to wannan kuma kotun ana tuhumar su da money laundering and prohibition act wannan doka ta wadda aka yi wadda act ne na national assembly su kuma federal high court kawai suke da hurumin su saurari wannan kara din kuma a wancan lokaci din kotun bata zama na alkalin baya nan so da ya dawo shi ne aka saka wannan kara a wannan kotu kuma kowane kotu tana da horumin ta surare nata da karshe za ta ba da hukuncin ta wadda ta gani a matsayin ka na dan adam bai karkayi abin da ya wuce miliyan biyar amma wannan an same su cewa sun je banki sun ɗauko miliyan hamsin kuma sun ba ma'aikacin hukumar efcc saboda a durkuse a tokare wani bincike da ake yi lauyan waɗanda ake kara aziz tayo hassan duk da yake ya iya maganta da manema labarai amma a lokacin da yake bayani gaban kotun ya nuna matukar mamaki akan matakin da hukumar efcc ta dauka na sake damke 'yan kasar china guda biyu daidai lokacin da suke fuskantar shari'a daga nan sai ya roƙi kotun akan kada ta bari a sake tsare su a gidan gyara halinka kafin su gabatar da buƙatar bayar da su beli kowa lauyan na hukumar ta efcc ya buƙaci kotun da ta ba su lokacin da za su soma gabatar da shaida akan laifukan da suke sake tuhumar su alƙalin kotun mai shari'a sale kogo idrisa ya aminta da a tsare mutanen biyu a hannun hukumar ta efcc har lauyan su ya gabatar da buƙatar bayar da su beli to ko yaya masana shari'a ke kallon irin wannan lamarin musamman ganin waɗanda ake tuhuma ba 'yan ƙasa ba ne barista ma'azu liman yabo mai sharhi ne akan lamuran shari'a ko 'yan ƙasa ko ba 'yan ƙasa ba ne idan aka aikata laifuka aka gurfanar da su a gaban kotu yayin da ake Sauraren shari'o'insu har zuwa samun hukunci idan akwai wani laihi daban wanda ba wa'annan ba da aka kuma zargin wani mutum ko wasu mutane ba zai hana a gurfanar da mutum ga laihukan da ake zargin shi ba ko da sun fi ɗaya ko ba a kotu ɗaya ba matsawar dai waɗannan laifi ana a toma an aikata su. Yanzu dai mutanen su biyu za su ci gaba da fuskantar shari'a biyu a gaban kotu biyu akan badakalar yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar ta EFCC shiyar Sokoto. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaran duniya. wata kungiya da ake kira rai tare da haɗin kan hukumar ƙasar amurka kan tsaro sun gudanar da wata tattaunawa da jami'an tsaro malaman addini da na al'umma kan yadda za su ba da gudunmuwarsu ta kan harkar inganta tsaron ƙasa da al'umma Tamar Abari na ɗauke da rahoton daga Damagaram. Ganda Ibrahim Mamadu shine shugaban sashen da ke kula da tattaunawa a fannin shari'a da tsaro a kungiyar tarai. Dokoki ne da ana ce mici security de proximité et son plan d'action. Mun gayyato mutane iri biyu masu son teni sojawa da gendarma da polis e eh, da mutanen gari ba a wannan magana in ba mutane gari da masu son mun kirawo malumai mun kirawo mutanen krista mun kirawo kungiyar mata conseil regional na jeunesse mun kirawo kungiyar matasa mun kirawo arrondissement komino da gouvernorat su gani ya ne za su hidda abinda ake security de proximity ya ne za a sa masu horin hula da wanda fds su yi sa hannu bisa hannu don su yi bunkasa yan a region zandar akwai wasu matsaloli ne da kuka gano ko kuma a'a wani rigakafi ne za ku yi game da harakar tsaro so daidai wanda ke so mutane su gane yanzu tsaro ba masu son satuni kadai ne tsaro ya shayi kowa da kowa da matasa da yara kowa yana da abin da ya kamata yi Dan tsaron jiha da tsoron kasa da komi da komi an ce tsaro in ana wani abu da ake ce ma prevention a turanci rigakahi na san rigakahi ya yi magani kamar yadda malam bahaushe yake hadi rigakahi ya bisan shi ma ana ana ana wannan tattabana kaga wani abu wanda bai kamata ba ya kamata ka kai ma iko kakka yi shiru ya kamata mutane su tantamnawa su ba fds labari fds ma su ba su labari don a yi sauran duka kasan babban burin su dai ya ce shine al'umma su ba da haɗin kai ta hanyar bayyana duk wata matsalar da ka iya tasowa burin mu dai muna so wannan takardar da ake ce ma security de proximity na plan d'action cikin shi a ce. jihar zandar ga matsalar su wani aiki da aiki ne ya kamata a yi matsaloli ne na jihohi ne ake gani bisa harkan community da fds su yi aiki tare da sojoji kamar me kuke jira ga wa'annan wanda suka halarci wannan taro a yi aiki fi sibidillahi abinda a gaskiya a hodi gaskiya a hodi abinda ya kamata a yi paske su ne cikin jihar zandar su hode shi don a sa a rubuta shi bisu takarda don a san da zandar ma ya kawo gudunmuwar shi su ma dai waɗanda suka halarci tattaunawar sun ce za su ba da tasu gudunmuwa salamatu in babu kwanciyar hankali mata da yara matasa abin ya yi shahuwarsu kenan su ne za su zama ƙasa-ƙasa muna kuma jawo hankalin yaran namu matasa. Sunana Pastor tsayar Abdu, Assembly de Dieu Zander. Gudunmuwa da zamu yan mu bada shi ne waye kai na al'umma su san menene mahimmancin zaman lafiya, menene kuma tashin hankali shike haifar. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar niger. A gaishe ki tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka. 'Yan ansarun Tijjaniya daga Najeriya sun sauka birnin Kaulaha da ke kasar Senegal don maulidin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na bana hijira 1442. kamun su wuce babban sakataren kungiyar malam alkasim yahaya wuri ya ce muhimmancin zuwa garin shehu inyas baya misaltuwa kowane shekara mutane za su taru musamman sharifai jikokin manzo allah daga jazair ne daga morocco ne daga wurare wasu har daga kasashen saudiya duka za su taru garin shehu ibrahim saboda me saboda sadaukar da rayuwar shi da yayi da kuma hidima wanda yayi na manzo Allah a tarihin musulunci gaba da ba a samu mutumin da ya rubuta littafi fiye da baitutuka fiye da dubu shida a bayyane kawai don girman manzo Allah da yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hidima ga wannan musulunci kuma mutumin da ya tsama mutane musamman irin matasa wasu da yanzu suna club amma ga ya tsamar da su sun zama yiwu sun samu shari'a sosai ya sa musu alkur'ani kuma ya sa musu son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duk inda muke yi a duniya sai mun je mun taru wannan farfajiyar mun taru gaba ɗaya mun raya dare an karanta mana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke karantawa mun yi sauka alqur'ani mun yi addu'a sannan kuma mu kara mu watse saboda haka shi yasa muka fuskanci kaula kamar yadda muke kullum saboda girmama a shugaban halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka saba kowane shekara kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Hassan Maina kaina da shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaron. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ci gaba da bayanai dangane da wani babban taro da aka yi a birnin Injamaina na kasar Chadi wanda ya taɓa batutuwan da ake son a tattauna domin shawo kan matsalar Boko Haram da ke addabar ƙasashen yankin. A shirin namu na wannan mako za mu tattauna ne da tawagar kasar Nijar a wurin wannan taro. Mun tattauna da jakadan kasar Nijar a kasar Chadi, amma da farko ga tattaunawar da muka yi da mai martaba sarkin Kingid. To, salamu alaikum, ni suna na mai inusa mai manga, sarkin kanton Kinge Gume Nijar. Idan muka duba wannan turzuma na Boko Haram, ya girma matsalar yake a bangaren? Kai muna da matsala sosai, yanzu kana gani matsala Kinge Gume, mu tsakanin ruwan Chadi da garin nawa bai wuce ba kilomita goma sha hudu ba mu da wurin kiwo ba mu da wurin noma kurum a zamne muke kuma ya kan ci kasan duk yawancin mu a garin mai wannan kuma jihar difa gaba daya ma kasan dama noma da kiwo shine aikin mu yanzu wannan abun duka mun rasa su gashi na wurin su yara sai suna ta libya neman jinariya wajen aljeri da sauransu yara samari wannan yawancin su duk sun sun shiga daji ma dan basu babu saniyan da suke yi ai na daukar cewar kokarin da sojoji suke a yankin naku hmm. ko ya dan taimaka wurin kawo karshen wannan matsala eh to sojoji kuma shi sabilillah suna aikin mai abun bayyayiwa kamar sojin niger guda ya yi shi abin da ana so gaskiya sojin niger nigeria chad cameroon kasan kogin lake chad kasan babban wuri ne kuma ga suna ga ruwa ga itatuwa in ba kasashe wannan da gaba daya ba sun ka tashi sun ka haɗin gwiwa bayyayiwa wani kasa guda ya ce wannan abun ya yi gori shi wannan ba ba gaskiya ba ne sai dai an tashi sai duka tashe mu wannan guda hudu wannan eh. amma kamar da kai magana cewar ah, wannan tarzoma na boko haram ya shafi yankin sosai kamar misali ya kawo cikas a sha'anin tattalin arziki zamantakewa da sauransu gaskiya ka mu kasan mun ce maka mu maka yana ba yanzu duk mun mun bada duk duki dukiya mu ai duk shanu da gare mu da akuya da sauransu wanda akwai wanda su suka sayi da shi kuma akwai sauran ma dukan yunwa ya kashe shi tunda ba su ba su samu sun saba da danyen kyama to ba su samu su shiga cadi su yi ciwon eh dukiya har mun kare da shi ma an kare da dukiya mai gare ba mu da komi to yanzu a wani hali kuka ce kenan kai yanzu dai mu dai muna hannu Allah vraiment ba mu san mali abin da muke ciki ma yanzu wannan zaman mu wannan hmm. to amma yanzu irin wannan taron da ake yi na sojoji da fararen kula da majalisar ɗinkin duniya kana da kyakkyawan fatan cewar wannan taron zai cimma wani abin da zai taimakawa to iri wannan taron kasan yau ne na fari da muka halarta iri wannan fari da da farin da in suna yi wannan taron kowa ya kawo ra'ayin shi dole za mu samu solution to da ba yanzu al'amman da na gani kamar na yau wannan kowa wata rana suna yi suna yi sauran kasashen washe muna haduwa in ana ba da ra'ayin su ina tamma zai ja. inda da farin da suna yi wannan ma gashi nan soji da talaka da sauran da sarakai suna zamna wuri guda su yi hira su fadi abin da yake damun su suma na su fadi Inda ana yi haka yi Allah ya yarda zai za mu samu masala abin wannan kai mm. to amma yanzu idan muka duba matsalar boko haram a yankin ku na Niger din nan yana karuwa ne ko yana raguwa ne eh to amma fisa ya bai fi karihin yana karuwa menene ko ko ya ka ko karhin ya rage ma tunda yara da yawa samari da basu damu ayi sai wannan gobe mutum wani akwai mai tayya kuma cikin wannan akwai masu tayya ciki to abun nan in ba rokon wallahi an kai bance ba zai kare to a karshe kana ganin menene abin da za a samu nasara kan wannan abin so nasara kin kai wannan abin shi gaskiya kana so masalan shi abin da za samu kan matsala wannan kin gari a yi ko Allah inda kamar yara kin na da suna yarda da suna tantawa na gwamnati shine yahi in babu sai a ba ubangiji kukanmu Allah ya sa ya su da gwamnatin su su zo mu zamna lahiya kasamu. Alan Goro idan muka duba yadda a Najeriya lokacin da wannan tarzoma na boko haram ya yi tsanani hmm. mutanen borno sun yi amfani da matasan da ake kira civilian jkf hmm. a yankin ka ko kuna amfani da wannan kuma eh to mu dai a yancin mu yanzu dai ba mu yi amfani da irin wannan abubuwa mu amfani da muke yi muna jiya ma kunne 'yan mu da sun ka tayi can inda yana yiwa su zo a santa na a ji matsalar nasu su su ji namu mu gina kasanmu tare kuma muna roƙon allah allah ya sa yaran mu su dawo kasanmu lahiya kuma muna roƙon allah akan allah ya sa kasashenmu namu na afirka gaba daya kuma cikin afirka kima muna kamar niger chad da nigeria da cameroon mu samu lahiya mu zamna cikin lahiya mu jira lokacin mu eh misali kaman su abin da ake kira civilian JTF guru ka gane ai civilian JTF ko wanda suke taimakawa sojoji wurin yaki da yan boko haram shi eh, shine na gane amma mu dai a jihar fatamakin na wannan gegimekin na gane shi amma mu ba mu yin shi wannan ken eh. yayin wannan taro dai mun tattauna da jakadan kasar nijira a kasar Chadi Eh, ni ne dr sise usman ambassador cin niger a kasar chadi idan muka duba yadda ake fama da rikicin boko haram a kasashen yankin tafkin chadi hmm. ya butun yake a niger ne kaga da safe da aka bude wanga workshop na dau magana ga abin da na kwatanta musu mun yi muna da farko da first commander ya invite mu mu zo mu ji aikin da ake on the ground duk kasashen nan da niger da nigeria da cameroon da chad hannu cikin hannu suna nan suna aiki tare na biyu na ba su felicitation da encourage na yi encourage su a sunan shugabannin kasanmu da high authority namu su ci gaba da aiki muna samun dadin magana aikin da suke suna cika alkawali allah ya taimake su wani kokari ku gwamnatin nijar kuke yi a bangaren ku ana kokari sosai ana kokari da yawa domin duk abin da ya shahe yaki na violent extremism wannan eh, authorities namu suna kama muna eh, forces cin da ke aiki ta da uwansu na sauran kasashe suna nan ba su bar mu ba ana nan ana kama musu to ya zaka duba kokarin da multinational joint tax force suke a yakin yan ta'adda a wannan yankin da shari gaba ai ba na gaya ma tun da farko aiki aiki mai kyau ha ka gamsu na shi ina nufin wato kai abin da ake kana ganin za a samu nasara a za a samu nasara da yadda Allah eh, Allah Allah shi kama muna ana nan ana kama musu masu sauraro duka duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kai nake sallama da ku ku kasance lafiya. ana neman tsohon kwamandan askarawan tsaron shugaban kasa prote impranya ruwa a jallo saboda samun hannunsa a kisan kare dangi a rwanda a shekarar 1994 a cikin watan afrilu shekarar hudu yayin da aka fara tashin hankalin masu tsaurin ra'ayi da suka kaddamar da kisan wata kabila imfiranya shine ya jagoranci askarawan shugaban kasar ana zargin sa da taka muhimmiyar rawa wurin shirya kisan kare dangin da horar da sojoji da ma raba musu makamai askarawan tsaron shugaban kasan karkashin imfiranya ana zargin su da kashe prime firaminista agate willing yumana da ma'aikatar zaman lafiya guda goma daga kasar belgium a cewar prime minister baki ɗayan kisan kare dangin askarawan shugaban ƙasa ne suka aiwatar da shi bisa rashin bin doka da barna a cewar rahotanni akan wannan da wasu miyagun ayyuka kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a kan Rwanda da yanzu aka fi saninta a ƙasashen duniya da residual mechanism ta zargi infiranya da aikata laifin kisan kare dangi da laifukan yaƙi kana ta bada umarnin kamo amurka za ta yi aikin haɗin gwiwa da wasu gwamnatoci da majalisar ɗinkin duniya da kotun ta residual mechanism domin ɗaukar ƙwararren matakai a kan firanya da wasu da ke da hannu a kisan a gurfanar da su gaban doka domin cimma wannan manufa amurka ta ajiye tukwicin kuɗi da zai kai dala miliyan biyar gaba da labarin da zai kai ga kama shi idan kai ko wani da ka sani yana da labari akan ayyukan prote firanya ko inda yake za ka iya kai labari cikin sirri sai a kokarta a tuntuɓi ofishin jakadancin amurka ko shafin intanet na karamin ofishin jakadancin amurka da ke kusa domin tuntuɓar ofishin tsaron yanki a tura saƙon imel zuwa ga shirin amurka na ba da tukuici kan masu aikata laifukan yaƙi ta wannan adireshi wcrp at state.gov ko kuma ta lambar whatsapp kamar haka alamar ƙari ɗaya wato plus one biyu sifili biyu tara bakwai biyar biyar shida takwas. Kana ana iya ziyartar shafinmu na Facebook www.facebook.com slash reward program ko kuma a biyo mu ta Twitter a www.twitter.com slash reward domin aiko mana da hoton mutanen da suka arcin. Za a gudanar da bincike a kan duk wani muhimmin labari, kana za a tsare huskokin waɗanda za su kawo labaran cikin sirri. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sale Shehu Ashaka da na jagorai shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.